أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي منا قدمت دا سلمات مسلمين منا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sarkin da ya sake hada mu a wannan shirin namu na fiqi ali muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi majma'i zancen da za mu yau idan lokaci ya sa hamuna za mu yi zance akan ababen da suke wajabta alwalla idan muka duba alwalla da alakan alwalla da ababen da suke aikata su ba zai yi ba sai da alwalla ko wasu ababen da suke zaya aikata su ba da alwalla ba idan muka duba alakan alwalla da wayannan lamurra za mu same su a cikin wannan halayya da za mu ambata akwai wayansu ayyuka da mutum zai aikata su alwalla sharati ne na ingantan wannan aikin bi ma'ana idan mutum ka yi alwalla ba idan ka zo da wannan aiki ta wannan aiki ba ingantaccen aiki ba ne shi ne misalin sallah idan mutum ka yi sallah ba da alwalla ba ta wannan sallan bai inganta ba na'am sai dai sallan gawa a mazhabin nan da fiƙin nan na alilbait ba wajibi ba ne ka yi alwallah sa'an nan lamari na biyu sashi da mutum ya manta da shi a cikin sallah kamar sujjada sujjada daya ko tashahudi idan mutum ya manta da shi cikin sallah idan ya tuna idan zai rabka wannan to wajibi ne ya yi alwalla sa'an lamari na uku tawafi yani mutum ba za ka yi ka yi tawafi in tawafin mutum bai zai inganta ba ba da alwalla ba wannan lamari na farko kenan shi ne aikin da mutum idan ba ka yi alwalla ba ka yi su to wannan aiki bai inganta ba lamari na biyu shi ne. ayyuka ko aiki da yake yin alwalla sharati ne da yake mai zai baka dama yin wannan mai aikin idan ko baka yi alwalla ba ka aikata wannan aiki to ka yi laifi shi ne kamar mai kaman shafan rubutu na ƙur'ani yani mutum ba za ka yi hannun ka kan ƙur'ani ba yani rubutun ƙur'ani ba ba alwalla idan ka yi wannan ka aikata haramu lamari na biyu shine sunan Allah subhanahu wa ta'ala da siffa siffofi wanda suke sun kebatta ga Allah subhanahu wa ta'ala ko siffofin da Allah ya kebatta da su mutum ba za ka yame ka dibiya hannunka ko jikinka a kan wannan mai sunan Allah da siffofin da yake sun bata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba da alwalla ba absa ihtiyati wanne yake wajibi mutum ya kamata idan za ka taba suna na manzon Allah ko manzannai na Allah subhanahu wa ta'ala da shagabannin nan ma'asumai na alilbait salamullahi alaihim da mala'ikun Allah ihtiyati ne na wajibi ya zama na mai kana da alwallah hali na uku shine lamuran da suke yi suke ko aike da yake yin alwallah idan mutum ya yi alwala zai sa wannan aikinsa ya zama aiki ne cikakken aiki ya samu lada mai kan wannan aiki Shi ne mai kaman karanta ƙur'ani idan mutum za ka karanta ƙur'ani ya zama na kana da alwala to za ka samu lada ɗayawa wannan hali na uku kenan hali na hudu shi ne abin da yake hali da mutum za ka samu kanka idan ka yi alwalla zai fidda kai cikin wannan hali shi ne mai idan mutum yana da yana cikin janaba to makuruhi ne ya ci abinci to idan mutum kana son ka kora wannan makuruhi to sai ka yi alwalla shi ne lokacin da ka yi alwalla wannan makuruhin ka kore wannan makruhin kenan wannan halayya guda hudu da muka zakara muka ambata su ne halayyan da me suke da alaka da alwalla wani halin za mun gani cewa idan mutum ka yi aiki ba alwallata wannan aikin bai inganta ba hali na biyu shine abin da za ka yi alwalla zai halatta maka yin wannan lamarin idan ko baka yi alwalla ba ka aikata wannan aiki to ka yi haramu hali na uku shine mai samun lada da ka zo da aiki aiki wanne ke cikakken aiki hali na hudu shine idan mutum kana son ka kore makuruhi to sai ka yi alwalla duka wannan mun kawo misali akai. kai dukkan ayyuka da yake wajibi ko mu ce sallah da yake wajibi ko mustahabbi dole ne mutum ka yi alwallah sa'an nan kai wannan sallah sai dai me sai dai sallan gawa kamar da muka zance cewa za ka yi ka yi sallan gawa baka da alwallah amma mustahabbi ne idan za ka yi magawa sallah ya zama me kana da alwallah amma idan baka da alwala kai sallan ba mu ce wannan sallah bai inganta ba a sake wannan sallah lamari na biyu kamar yadda muka zance izan mutum masallaci ya manta tashahudi ko sujjada a cikin sujjadan sallah ya manta da su to izan zai rabka wannan dole ne mai ya zama na yana da alwala izan ya tuna idan lokacin da ya tuna bai da alwala kamata mai ya tashi ya alwala ya rabka su sa'annan lamari na uku shine tawafi mutum ba kai kai tawafi alhali baka da alwala Izan kai tawafi ba alwala wannan tawafin bai inganta ba sa'an nan lamari da yake izan mutum baka da alwallah ka aikata su ko ayyukan da yake mutum baka da alwallah ka aikata su ka aikata haramun shine izan mutum bai sani ba izan mutum bai da alwallah bai kamata wani bagire a cikin jikinsa ya taba mai littafin Allah mai girma ba shine mai nafsun wannan rubutu bai kamata ka taba ba yani wani rubutu wanne yake na larabaci bai kamata ka taba ba amma wannan aka yi tarjaman sa ko zuwa hausa ne ko zuwa ingilishi ne ta wannan ba laifi amma nan malumma suka ce sunan allah ko da wani halshi aka rubuta wannan sunan to bai kamata wannan bai da alwalla ya taba su ba akan nan wasu malumma suka ce allahu da ake rubutawa da larabaci ko god da ake rubutawa da luga ta ingiliziya bai kamata wannan bai da alwalla ya taba wannan ba sa'an nan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi da alayensa wayannan masumai da haka ma sunan maulatin zahra salamullahi alaiha akan ihtiyati wanne yake wajibi bai kamata mutum ka taba wayannan sunan naki masu albarka masu alfarma baka da alwalla ba sa'an nan a cikin lamarin cewa taba ƙur'ani ba sarki haramun ne ba wani bambanci a cikin wannan halaye da za mu ambata mutum sawa'an za ka taba mai ƙur'ani da hannunka ne ko wani bagire ne a cikin jikinka sai dai ne malumma mame sun kebanta mai gashin jikin mutum wato izan gashin hannun mutum ko gashin kan mutum ka ki gashin ka ka taba ƙur'ani to wannan mai ba laifi ko da ba ka da alwalla amma bayansa dukkan jikinka inda za ka taba ƙur'ani da shi ya kamata mai wajibi ne kana da alwallah sa'an nan lamari na biyu sawa'an mutum da farko ne yanzu za ka taba ƙur'ani matsalan ka shigo gida baka da alwallah sai kana son ka taba mai rubutun nan na ƙur'ani ko a'a kana cikin mai karatun ƙur'ani ne shi ka ya kase to duka ya kamata mai ka sake alwallah sa'an nan mai ka sake taba rubutun nan na ƙur'ani sa'an nan lamari na biyu ko lamari na uku a cikin wannan bayani da muke yi kan batun cewa mutum idan baka da alwalla ba zai ka taba mai rubutun nan na ƙura'ani ba mun san yau dai rubutun da ake na ƙura'ani dukan duniya khattu Uthman ake yi sawa'an ƙura'anin da za ka taba wannan rubutun ne ko la rubutu ne na kofi ya ne khattil kofi wannan yake mai bai shahara a duniya ba da allah musulmai da yawa ma ba su taba ga wannan rubutun ba shi ma mai haramun ne ka taba baka da alwalla sa'an nan wannan ƙur'ani da aka rubuta sawa'an da biro aka rubuta ko da menene aka rubuta dai almuhim haramun ne ka taba baka da alwalla sa'annan lamari na ke da ke zuwa baya haruffan ƙur'ani sawa'an haruffa wannan ake karanta su ko wannan ba karanta su haramun ne mutum ka taba baka da alwala kamar ala sabilil misal idan muka ce qalu wannan qalu qaf ana karantawa lam ana karantawa wannan alif na karshe qalu ba karanta shi ko shi ma mutum ba za ka taba ba ba alwallah sa'an nan rubutun ƙur'ani sawa'un cikin ƙur'ani yake yani ka doki ƙur'ani ne ko a'a ƙur'ani ne amma aka rubuta shi a kan me eh, wani takarda daban ne ko akan bango aka rubuta ko ire-iren wannan lamari Madama dama ƙur'ani ne to haramun ne mutum ka taba ba alwallah kai wansu suka ce ko da rabin kalma ma ne aka rubuta na ƙur'ani matukan ƙur'ani ne ba za ka taba ba ba alwallah ba sa'annan lamari na baya shine idan aka rubuta ƙur'ani ko kan me aka rubuta ƙur'ani kamar da muka yi zance haramun ne ka taba wannan rubutun nan na ƙur'ani mai sarki sannan lamari na baya wannan ƙur'ani sawa an rubuta shi ne yani akan al'ada matsalan an rubuta ya na amanu an fara daga dama zuwa mai hagu kamar yadda ake rubutun larabaci ko a'a wani ya rubuta daga hagu ne zuwa dama shi ma mai matukan ƙur'ani ne to mutum ba za ka taba shi ba baka da alwalla malumma suka ce musulmi ka fahimci girman ƙur'ani a mazhabin ahlul bait salamullah alaihim wannan sunan Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi mutum idan baka da alwalla ba za ka yi taba su ba sawa'an an rubuta mai da haruffa ta larabaci ne ko a'a ta me na ingiliziya ne aka rubuta Allah aka rubuta a double l a h Allah ko Muhammad m o h a double m wani suka ce a d ko yi e, d duka idan aka rubuta ba za ka yi ka ba su ba alwallah ba lamari da yake zuwa ba shine kalmomin ƙur'ani sawa'an kalmomi ne da suke mai kyawawan kalmomi ko kalmomi ne mummunayen kalmomi to mutum ba za ka yi kataba su ba alwallah ba sabilin misal masalan kalmatul mu'mini sabr ankuri ba za ka yi kataba su ba alwallah ba ko kalmomi ne na ƙur'ani amma mummunayen kalmomi kamar iblis shaitan kafir wayannan duka mutum ba za ka ka taba su ba alwalla ba insha Allah sabon saduwa da za mu yi za mu yi zance kan wayansu halayya da yake mutum idan ka taba su mutum ba ka yi laifi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu